édition matinale du Monde aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su gana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan Abuja don kalubalen virus da ya sanya takaita wasu ayyuka a hirkwatan mu da ke Washington DC. Shirin na musamman na kunshe ne da rahoto kan fitinar kabilanci a Adamawa, dambarwa a jam'iyyar APC a jihar Neja, tsare wata 'yar jarida a Nijar don tuhumar yi wa ɗan shugaban ƙasar ƙazafi. A ƙarshe za mu kawo muku shirin tubalin tsaro. Duk kafin waɗannan a dakaci labarin duniya. sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zanga Amurka, shugaba Donald Trump ya yi alkawarin cewa gwamnatinsa za ta tashi tsaye wajen bunƙasa tattalin arzikin unguwannin tsirarin al'ummar ƙasar. Ya kuma tunkari bambancin da ake da shi a fannin kiwon lafiya a wuraren. fadar white house ba tare da bada cikakken bayani ba ta ce wannan na zaman wani bangare ne na tsarin wasu shirye-shirye guda hudu na kare jama'a da ba su dama da kuma mutunta su da yake jawabi a jiya alhamis a wani taro game da wariyar launin fata da kuma batun 'yan sanda a wata majami'a da ke dallas a jihar texas shugaban ya ce a matsayin wani bangare na shirin zai rattaba hannu kan wata doka wadda za ta buƙaci 'yan sanda su kiyaye ka'idojin cikin kwarewa na yin amfani da ƙarfi. Trump ya kuma yi watsi da sukar da ake yi masa a kan kalaman da ya a baya game da buƙatar jami'an tsaro su mamaye tituna a daidai lokacin da ake zanga-zanga da tashin hankali a ƙasar. Adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka ya zarta miliyan biyu wanda a yanzu wannan shine adadi mafi yawa a duniya a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins a jiya Alhamis. Yanzu Amurka na da mutane miliyan biyu da ɗari hudu da sittin da hudu da aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19. kuma mutane kusan ɗari da goma sha uku ne suka mutu a cewar cibiyar. Akalla wani ƙwararre a fannin kiwon lafiya ya yi hasashen cewa adadin mutanen da za su mutu a ƙasar kusan zai ninka zuwa watan Satumba. Jihohi kusan 21 sun sanar da samun adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 mafi yawa a wannan makon. An samu mutane da yawa a jihohin Arizona da New Mexico da Texas da Utah. An samu karuwar wannan adadi ne a daidai lokacin da aka sassauta dokar takaita fita saboda coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan da kuma bikin ranar tunawa da sojojin Amurka da suka mutu a bakin aiki. Wanda shi ke buɗe lokacin zuwa zuwa hutun bazara a kasar an samu karin amurkawa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da suka rasa ayyukansu suka kuma nemi tallafin rasa aiki na gwamnati a cikin makon da ya gabata wannan shine mafi karancin adadi da aka samu a cikin wata uku a cewar ma'aikatan kwadagon kasar a jiya alhamis yayin da yawancin masu masana'antu a kasar ke ci gaba da sake buɗe harkokinsu a hankali bayan da barkewar cutar coronavirus ta tilasta musu rufe cewa adadin ma'aikatan da ke neman tallafin gwamnati na rasa aiki yanzu ya ragu tsawon makonni goma sha biyu a jere. Amma manyan jami'ai a fannin tattalin arzikin Amurka sun yi hasashen cewa murmurewar tattalin arzikin kasar daga annobar covid-19 zai ɗauki lokaci mai tsawo zai kai har zuwa cikin shekara mai zuwa ta 2021 gaba ɗaya ma'aikata miliyan 44 ne suke neman tallafin gwamnati na rasa aiki tun daga tsakiyar watan maris fiye da kwatar ma'aikata miliyan 164.6 na kasar amma adadin waɗanda ke karɓar tallafin a yanzu ya ragu zuwa miliyan 20 20.9 yayin da miliyoyin ma'aikata suka koma bakin ayyukansu. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sanya sabon takunkumin harkokin kuɗi da kadarori da kuma hana shiga Amurka akan wasu jami'an kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaice. A wani yunkuri na hukunta su daga binciken zargin saba ka'ida da ake yi wa jami'an soji da na leƙen asirin Amurka da ke yaƙi da ta'addanci a Afghanistan cikin shekaru goma sha takwas da suka gabata. Trump ya ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa yana mai kiran binciken kotun ta ICC da ke birnin Hague barazana ga tsaron ƙasa da manufofin ƙasa da ƙasa na Amurka da ba a saba gani ba. Umarnin na Trump ya hana jami'an kotun ICC da ba a bayyana yawansu da sunayensu ba shiga Amurka. Kuma umarnin ya hana su aiwatar da harkokin kuɗaɗe da kadarori a Amurka. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar da cewa ba da daɗewa ba gwamnatinsa za ta saki sauran fursunonin mayakan Taliban don taimakawa kokarin samar da zaman lafiya wanda Amurka ke jagoranta a kasar. Gani ya faɗa a wani taron haɗin gwiwa na cibiyar haɓaka kudancin nahiyar Asiya wadda ke Washington tare da cibiyar samar da zaman lafiya ta Amurka cewa gwamnatinsa ta riga ta saki fursunonin mayaka dubu uku. Za mu shiga jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. inda baya ga samun kalubalen 'yan ta'adda da ke kutsowa jihar daga kudancin Borno. Damuwa kan yadda rikicin kabilanci ke kawo asarar rayuka da dukiya na daga abin da masana ke tattaunawa don gano bakin zararin. Ga rahoton wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. Kamar yadda ma alƙaluman kungiyar ba da agaji ke nunawa a ƙasa da wata guda sama da mutum ɗari ne a kashe ta sanadiyar tashe-tashe hankulan da suka auku a wasu yankuna na kanan hukumomin lamuri da kuma gudu da ke kudancin jihar adamawa na baba nan shine rikicin da ya a tsakanin kabilolin guda da kuma waji na karamar hukumar goyo wanda ya kai aka ma kafa dokar hana fita na ba dare ba rana har zuwa wannan lokaci da nake aiko da wannan rahoto. samu da su matasan suka yi a jeji a rikicin gona ne zalle mun ji akwai wani kasare da zai To wai ko me yasa ake yawaitar samun tashe-tashen hankula a waɗannan yankuna? Malam Yakubu Musa wani manazarci ne kan dangantaka al'umma ya ko bayyana dalilan da ya sa ma ake yawaitar samun tashin hankali a waɗannan yankuna. Dole ne a tauna sakuwa don a ya ta ci tsoro don an sha samun irin wayannan matsalolin ba so ɗaya ba so biyu ba amma gwamnati sai ta kafa kwamiti da rantse ma jama'a cewa in sun kawo rahoto za a aiwatar za a ɗan mataki kawai da suka yi laifi amma sai a ya gama in so sai a zo to abin da za ka ji shi ne kwamiti ta gama aiki ta mika report shi kenan magana a kare in ba ana aiwatar da hukunci ba kan wanda suka yi laifi wanda suka aka samu da laifi a irin wannan rikici-rikicin to za a ci gaba da samun su. shi kwa lokacin sa wani dan jarida muhammad ismail wanda ma manazarci ne kan hakokin tsaro ya danganta shakulatin bangaro da kuma batun matsalar tattalin arziki da cewa shine ma ke kawo irin waɗannan tashe-tashen hankula. akasari abin da yake kawo fadace-fadace musu yara nasaba da da kuma wurin filin kiwo kuma mutane aka dawo da shugabanci irin na da wanda kada za ka yi mutum adalci ba wai saboda yana addinin ka ba ko kabilan ku ɗaya da sauransu kana mai adalci a matsayin cewa an zalunce shi to duk lokacin da aka dawo da wannan za a samu gyara sannan kuma za a samu um, warware irin wa'annan matsalolin da ake ta fama da su ah, kuma adamawa jihar adamawa tana suna ta kokari akan cewa eh, suna so su shawo kan wannan matsaloli to amma matsalar shine kwanan nan akwai abubuwa da suka yi ta faruwa an zo rikici duk lokacin da aka ce an yi rikici abinda ake so shine wanda ya laifi aka kama shi da laifi to a yi mai hukunci duk lokacin da ya kasance ba ma mutane hukunci ko kuma akwai bambanci ka kaman kwanaki can ana ta korafi akan cewa an je an yi rikici tsakanin mutane biyu sannan kuma an je an kama bangare daya to wannan ba zai haifar da dami ido ba dole ne sai ya kasance an zo an zauna an gama kan mutane gaskiya wanda ya yi wanda ya laifi a kama shi a hukunta shi yadda ya kamata to sai dai kuma a ta gwamnatin jihar ta musanta zargin shakulatin bangaro da ake zargin tana yi mr solomon kumanga da ke ma zama daraktan yara labaran gwamnan jihar adamawa ya ce ba a lokacin su ne aka soma irin wannan rikici ba sanan gidajen su da aka kona da gonaki da kayan abinci duka za a samu a yi musu kwana biyu tabbatar cewa kan ah, ɗan rage radadin wannan tashi hankali. Ah, wani na zuwa ne kasa da wata guda da aka samu wannan. Wannan abubuwan ba ci gaba ke ba kaman wasu na gani kaman ko gwamnati ba ta ɗauki mataki ba ne yau a samu anan gobe a samu anan. A ah, to wannan ai ka san eh, tashin hankalin nan ya ya jima eh, ya taso ne akan maganan eh, gonaki da kuma maganan ƙasa. Ka san kuma ya jima abin na faruwa. kuma an kafa kwamiti kamar kasan na cinna yanzu an a an kafa kwamiti mm-hmm. eh, a karkashin jagorancin eh, eh, mai shari'a wanda zai ba tantance kuma don a samu a magance kuma waɗanda suke an same su da hannu a cikin wannan abin za a tabbatar cewa an gudanar da su a gaban kungiya kuma haka ne wannan ɗin ma na sani Eh, shi eh, mai girma gwamna eh, tuni ya riga ya shirya ma wani tare da za a yi yau na manyan-manyan mutane na yankin numan gaba daya na san waɗannan matakai ne wanda shi gwamnatin jiya shi gwamna yana daukawa don ya tabbatar cewa an tabbatar da an samu zaman lafiya kuma irin ire-iren waɗannan tashin hankalin da zai sake aukuwa ba. Koma da menene in yi magana kan ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaishe ka ibrahim a jihar neja kuma dambarwar rashin jituwa a jam'iyyar apc mai mulki a jihar ne ya sanya wakilinmu shirya wannan rahoton da zuwa yanzu lamarin ya sake shiga hannun jami'an tsaro bisa ga dukkan alamu dai rikicin cikin gida na jam'iyyar apc mai mulki a jihar niger najeriya na ci gaba da ƙara zafafa bayanai dai sun nuna cewa ko a ranar laraban nan ma jami'in yada labarai na apc a jihar niger malam idris abini da mataimakin jami'in kula da walwalar jama'a na jam'iyyar ta apc alhaji sidi sabo sun ɗauki dogon lokaci suna amsa tambayoyi daga jami'an tsaro. To a tashi kansa gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce batun naira miliyan 500 fa ba wasa ba ne, a saboda haka dole ne a yi bincike kamar yadda ya yi karin bayani. nan ɗari biyar ko ba ƙaramin kuɗi ba ne mutane yana da hakki a cikin kuɗi har da mu kayan domin duk wata cikin albashi na ana cire wani abu ba su inda har ina ba da kuɗi daga albashi na saboda a riƙe jam'iyya sannan kuma ana wani abu daban da kuɗin to kaga ba da sannan sun mutane suka yi ƙara suka kawo kuka suna gudun kan wata rana ta tashi a ce to aikin kun yi ba ku yi ba to kaga in an ce ana taɓa kuɗi ba tare da sanin shi financial secretary ba ko kuma shi auditor bai san abin da ake ciki ba babu auditor kowa na da aikinsa a tsari. To shugaban apc na jihar niger injiniya muhammad imam da ake zargin cewa ya yi sama da faɗi da waɗannan kuɗaɗe har naira miliyan 500 ya ci duk da yake ya bar al'amarin ga allah amma fa tuni ya miƙa batun ga uwar jam'iyyar apc ta ƙasa da ke abuja na farko da allah akwai tsari mun riga mun kai tsara national a tabbata za su yi adalci a kan magana na yanzu maganan kun kai ta can uwar jam'iyyar ta ƙasa kenan eh wani jami'a za ta shiga magana batun party ba batun police station ba. dai wasu da suka hada da 'ya'yan jam'iyyar da ma waɗanda ba 'yan jam'iyyar ta APC ba a jihar Niger suka fara yin kiraye-kirayen da shugaban APC ya ajiye mukaminsa har sai an kammala bincike. To amma wani na hannun daman shugaban APC a jihar Niger mai suna barista Shehu Aliyu ya ce maganar ajiye mukami ma bata taso ba. Mutum ne da yake da nagarta ta kuma yana da aƙida na rikin amana. Na yanzu ku ba ku goyon bayan cewa ya aje makamin shi kafin a gama bincike kenan. Ko kadan. To ko wannan dambarwa ta shafi martabar APC mai ikirarin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Dattijon APC a jihar Niger kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa a Najeriya Abdulkadir Shehu na Huntuwa ya ce ko da wannan zargi ma ya tabbata ga shugaban APC to ya ma ƙara wanke soke jam'iyyar apc ne duk da haka dai zargi ne a bari mu ga abin da kuma za ta yi kuma aka kama din aka yi zo tabbata haka din ne to aka ga dai yanzu jam'iyyar apc ta fito ta dan ta ba bata bari ba dole aka kama za a hukunta shi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaishe ka na batsari da dimbin masu sauraron muryar amurka so hudu a duk wani A jamhuriyar Nijar kuma jami'an tsaro sun tsare wata 'yar jarida da zargin yin kasafi ga ɗan shugaban ƙasar Mamman Sani Muhammad Isufu. Matakin da kama 'yar jaridar ya samu suka daga ƙungiyar kada haƙƙin ɗan Adam Amnesty International. Ga rahoton Sulaimu Mini Barma Yar jaridar mai suna Samira Sabu ta rubuta a shafinta na Facebook a kwanakin baya cewa ɗayan shugaban ƙasar Nijar Mamman Sani Muhammadu Isuhu mai lakanin Abba na da alaƙa da ɗaya daga cikin 'yan kwangilar da suka wawure dubban miliyon sefa a ma'aikatar tsaro. Kuma a cewarta da ɗaurin gindinsa ne dan kasuwar ke samun kwangila. Saboda haka dukkan hukuncin da ya hau kansa fakat ne zai ritsa da ɗan na shugaban ƙasa. Bayan shigar da kara kai tsaye alkali ya aikata kurkuku matakin da ya janyo cece kuce daga 'yan rajin kare hakkin ɗan adam irin su malam musa tangari na kungiyar alternative espacito lalle shi na shugaban kasa yana da 'yancin ya shigar da kara amma yayin da aka kula da kare shi ba haka ba ake ma sauran sauran mutane da yake dan shugaban kasa ne ba ma sai a ba aka yi abin da aka saba yi wadun wadansu ne suka shigar da wannan karan. To sai dai wani mai kare manufofin gwamnati Abdulmuni Gusman ya bayyana cewa babu hannun hukumomi a wannan al'amari. wanda abin ya shafa ya kira ta ne ya ce to tun da ta ce tana da hujjoji ta kai su wajen shari'a. Yanzu bisa abin da muke ana jiran ta ne ta ba da hujjojin na wanda ke nuna shi Mamman Sani Muhammad Yusufu yana da hannu da cikin wannan aikin da aka aikata. Ba wani Eh, abu ne wanda adda alaka da gwamnati ya kama ba gwamnati ya kama ba dan ƙasa ne yaga an zalunce shi ya kai ƙara ya kati kenan. yar jarida samira sabu na shugabancin kungiyar masu gwagwarmaya a kafafen sada zumunta wato blogger saboda haka ake ganin matakin garkameta a matsayin wani yunkurin rufe bakin jama'a a kan badakalar kudaden makamai kowa zai duba ya gani a ce to kenan ba a so a taba mutanen da suka yi banna amma wanda za su yi magana bisan bannan nan komi abin da za su haɗi su ne za a bi a kama a rihe musu baki. Aikin dan jarida ba aiki ba ne wanda mutum zai yi tashi daga kwana haka kawai hice tsunduma cikin shi. A'a aiki ne wanda sai ka yi bincike ka tabbatar da labarin da zaka bada ingantacce ne kuma kana da hujja. sannan ka wanzar da shi. A sanarwar da ta fitar kungiyar Amnesty International ta bayyana damuwa a game da abin da ta kira toye aikin jarida Kungiyar ta kara da cewa Samira Sabu na gudanar da aikin ta kamar yadda ya dace, saboda haka ya kamata hukumomi su sake ta ba tare da wani sharaɗi ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Kar a sha'afa, ana sauraron wannan shiri na musamman ne daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. shigo cikin shirin ka kawo mana na tubalin tsaro da ke duba lamuran tsaro a dukkan mako. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba irin martanin da hedikwatar tsaron Najeriya ta mayar dangane da kashe-kashen da aka yi ta a baya-bayan nan a jihohin Borno da Katsina. A jihar Borno a wani ƙauye da ke cikin karamar kumar Gobiyo. Rahotanni sun tabbatar da cewar kimanin mutane 81 ne 'yan Boko Haram suka halaka yayin da a jihar Katsina nan ma aka yi ta kashe mutane a kai-a kai kuma a jere-a jere. Wannan ya ji hankalin baki don 'yan Najeriya inda aka yi ta ƙorafe-ƙorafe da nuna rashin jin daɗi. akan haka hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta kira wani taron manema labarai a nan abuja with what happened in uh, maiduguri katsina i want to assure the general public that the armed forces of nigeria Shugaban cibiyar tattara bayanai na hedikwatar tsaron Najeriya kenan, General John Enanche, kewa 'yan jaridu ƙarin bayani akan irin sabbin matakai da sojojin Najeriya ke ɗauka. musamman a jihohin borno da Katsina inda ake ganin 'yan boko haram da takwarorinsu 'yan bindiga daɗi na cin su ba babbaka ya ce jiya jiragen yakin najeriya sun fara kai munanan hare-hare na ba sani ba sabo a cikin wani irin yanayi da kuma salo daban-daban kashe-kashen da suka yi ta 'yan bindiga daɗin ba wani abu ba ne illa kurum suna son su nuna cewar suna nan ne wani matashi ɗan shekaru arba'in da biyar. da muka tserar biyo bayan bama da muka jefa musu wanda ya shafe kwana 60 a hannun 'yan ta'addan ya tabbatar mana cewar an karkashe da dama daga cikin 'yan ta'addan ciki har da wani babban kwamandan su da ake kira yelo a saboda haka duk kashe-kashen da kuka gani yanzu 'yan ta'addan suna yi wato wani irin shule-shule ne wanda baya hana mutuwa manjo general john ce ya kuma yi tsokaci bisa yadda 'yan boko haram ɗin suka kashe mutane 81 a karamar kumar gubiyo ta jihar borno kaga ai an ƙara samun haske bayan da gwamnan jihar borno ya ziyarci wannan yanki waɗannan 'yan boko haram fa sun tattaro mutanen ƙauyen ne inda suka nuna za su yi masu wa'azi ne kila mutanen da ma suka sani ne suka yaudare su suka karkashe su ko da yake haka na faruwa a yanayi irin na yaƙi amma dai abin bakin ciki ne Yanzu dai hedikwatar tsaron Najeriya za ta ke cancanza salo da ma yanayi da za ta ke tunkarar wannan 'yan ta'adda a ko'ina cikin Najeriya. Of reviewing our operational plans and directives, they will be degraded reasonably to such that it will become insignificant. They will be reduced to normal criminality. A wannan batu ne na ji ta bakin wani masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ko yaya suke ganin wannan shan alwashi na sojoji cewar za su kawo ƙarshen wannan aika-aika? Ba shakka ita rundunar sojan Najeriya ta yunkuro a baya-bayan nan. To amma a mizani na gwajin nasara a harkar tsaro eh, shi wannan yunkuri yana iya kasancewa ba shakka akwai nasara to amma uh, ba zai iya bayar da irin bukata wadda dan najeriya yake da shi ba da ita kanta gwamnatin take da shi na kawo ƙarshen shi wannan matsalar dalili asalin abubuwan da suka jawo matsalar tsaron a uh, arewa maso gabas da aro maso yamma suna nan har yanzu ba a taɓo su ba menene wayannan akwai talauci da ya katutu a wayannan yankuna akwai jahilci na rashin iya sarrafa wato rayuwa matashi ya taso eh, kaga bai da abin yi ba zai shi kan shi bai amfani amfani shi kansa ba ba a ne amfani al'ummarsa duk wayannan su yin katutu akwai alkaluma da suka fito daga wurare da yawa ciki har da wannan na baya bayan na wanda Nigerian Bureau of Statistics ta fitar National Bureau of Statistics ta fitar wanda ya nuna cewa wannan yankunan nan guda biyu suna kan gaba a wurin talauci a nigeria. a cikin ma asali akwai jiha guda wadda aka ce wata jihar Sokoto wadda talaucin alkalumar talaucin ta ya wuce kashi saba'in daga cikin eh, ɗari abinda ga mai sauraro zai gane ana nufi daga cikin kowane mutum goma da aka ɗebo bakwai daga cikinsu suna fama da talauci bukatocinsu na rayuwa na yau gobe ba za su iya cimma ba to hatsarin irin wannan shine duk wani lamari na tsaro wadda ya taso nan da nan ne cikin ɗan ƙaramin lokaci an iya jawo hankalinsu an rinjaye su ko taimakawa da bayanai ko taimakawa wurin safarar makamai da sauransu ga su wayannan mahara da 'yan ɗauke 'yan ta'addanci ko masu ɗauke da bindiga suna laifi abu na uku wanda ke da muhimmanci shine dumaman yanayi a wayannan yankuna guda biyu yana cikin asalin matsalolin na rashin tsaro to har yanzu gaskiya gwamnati ba ta yi wani hubbasa ba sosai wurin magance shi wannan bangaren arewa masu gabas akwai hamada da ke karatowa yana shiga jihohin wanda har yanzu ba wani kwakwaran mataki ba na magance shi sannan a ɗayan bangaren um, arewa maso gabas shi ma haka akwai tafkin chadi da ya kusan janye mun ga kokarin da shi shugaba buhari ya yi a wurin jawo hankalin duniya a matsalar amma dai har yanzu ba wani abu wanda aka yi wurin tabbatar da cewa an rage wannan janyewan da kuma mayar da ruwan da ke cikin tafkin cadin wanda yake ya shafi tattalin arzikin yankin akwai shigowa da makamai suke yi wanda wannan yana da alaka da iyaka wanda suke buɗe free wanda ba karfin soja zai magance shi ba jami'an tsaro ne irin su custom da immigration immigration hakkinsu ne wanda kuma mun ga rauni a nan ba ma nan a nigeria ba kawai har da kasashen da ke kewaye da nigeria to a takaice dai abin da nake son nuna akwai matsaloli sakan ah, wanda sai an magance su kafin a ce karfin soja zai kai ga cimma burin da ake son a cimma ah, wanda kuma har yanzu ba mu ga an ba su ah, muhimmanci ba yadda ya kamata a ƙarƙashin tsari na magance ta'addanci wadda ƙasa take da shi wadda ake cewa national counter-terrorism strategy dukka wayannan abubuwan da na gaya maka an zayyana su karfin soja da abin da ake ce ma countering violent extremism wato amfani da hanyoyi wanda ba na karfi ba wayannan wayanda na zayyana wurin magance ta'addanci to suna nan to amma sai muka ga cewa an fi baima shi harka na karfin soja ah, muhimmanci kamata yi a kara waiwayan wannan kundi wato national counterterrorism strategy na sauran abubuwan su ma a basu muhimmanci duk da yake ita gwamnatin shugaba buhari za a ce ta ɗanyi ƙoƙari fiye da na gwamnatocin baya ta ƙirƙiro wannan ministry na wadda hajiya sadiya take shugabanci wanda kuma yana nau'i ne daga cikin wannan shi national counterterrorism um, countering violent extremism strategy din to amma lalle akwai sauran aiki a gaba tsakanin yadda ita ta kanta gwamnatin tarayya za ta haɗa kai da garunodin jihohi wurin magance wayannan abubuwan wanda na zayyana to sai an yi wayannan ne fa za a yi batun karar eh, da ta'addanci babu karfin sojan da za a yi amfani da shi a ce an magance ta'addanci ah, alaman haka shine yadda muke gani a wannan yanki har dai dukan yankunan ma guda biyu arewa maso gabas da arewa maso yamma ko yau nan da muke magana an yi kashe-kashe kuma eh, za ka ga abubuwan haka za su ci gaba to hanyoyin da waɗannan mahara da 'yan ta'adda suke amfani da shi na ɗaukan sabbin mayaka ba a rufe ba shi wannan hanya na ba amfani da karfin soja ba shine zai dakila hanyar yadda suke ɗaukan sabbin mayaka makaman da suke samu wannan hanya ita ce za ta rufe hanyar na sabbin eh, makamai da suke samu da albarusai da suke amfani da shi sannan eh, wayar da kan al'umma yadda za su rage ba mu irin wayannan kungiyoyi goyon baya ba karfin soja bane amfani da wayannan hanyoyin ne to a takaice dai wannan ikirari da ita rundunar sojan Najeriya take yi ba kusan ba nata bane ah, hakki ne wanda ke kan gwamnatoci da na tarayya da na jihohi su inganta gwamnati su tabbatar da cewa wayan hanyoyi an magance su kafin ita sunduran sojan najeriya har ma tana da gudunmuwa da za ta bayar kenan kafin a cimma wannan burin to masu sauraro duka duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashen hausa na muryar amurka sai ni da na shirya shirin hassan maina kaina ke muku sallama da fatan za ku kasance da mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin mu huta lafiya. Makon gobe za mu kawo muku sabon shiri in Allah ya kai mu. Sunana Amanda Bennett, ni ce daraktar muryar Amurka. Ina yi muku wannan jawabin ne daga gida, saboda kusan kowannenmu yana aiki ne daga gida domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus. wacce na san cewa ta shafi wasu ku da iyalanku. Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da fifiko ga lafiyar ma'aikatanmu, muna sane da cewa a wannan lokaci na taraddadi buƙatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajenmu tana ƙaruwa ne domin ku iya ɗaukan wasu matakai na rayuwarku. Saboda haka, muna aiki tuƙuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a wannan lokacin. Mai yiwuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryenmu da kuka saba gani, sannan mai yiwuwa mu daina kawo muku wasu. Idan hakan ta faru za mu sanar da ku mun gode. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wasalamu alaikum.